shahararren malamin addini na kuma shugaban hukumar hizba a jihar kanan dabuwa kan malam aminu daurawa ya lissafa wasu abubuwa ɗaiɗai har guda uku wanda hizba ta gyara saboda kurakure wanda gwamnan jihar kano ya bayyana kana a gefe guda ɗaya kuma kuna biye da kuma sauran mu za mu kawo muku rahoton cewa sabuwar doka za ta hana arewa maso yamma da yankin tinubu fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa ko me dalilin haka za mu so ku biyo mu a sannan a hankali masu mu domin jin cikakkun rahotannin za mu so dai ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa amma kafin nan da Allah za mu so dai ku ci gaba da bibiyan mu a kullum a kuma ko doshe domin kawo muku rahotanni masu inganci babbobi a cikin su masu sauran mu ga cikakkun rahotannin Daurawa wanda ya dawo kan mulki'n sa, bayan kalubalantar ayyukan aikin Hizba da gwamnan Abba Kabir Yusuf ya yi shugaban hukumar kashe Malam Aminu Daurawa ya bayyana wasu matakai da za su ɗauka daurawa wanda ya dawo kan kujerarsa bayan murabus da yi ya ce za su duba inda kuskure yake a aikin su domin su gyara shi a cewarsa duk wani aiki ko ma'aikata ta gaji kuskure yana mai nuni ga abin da ya faru da na soji inda ta yi kuskuren sakin bam kan bayan Allah da ba su ji ba ba su gani ba a hira dai wanda aka yi da malam Aminu Ibrahim Daura a BBC malamin yana cewa dama aiki abin da ake so a ci gaba da inganta shi insha Allahu yanzu za mu ɗauki matakai guda huɗu domin an ƙara inganta aikin inda da farko dai wajen matakan uku da sai malamin ya ce ɗauka sai amfani da wasu wajen inganta ayyukan hizba kamar na farko dai ya ce akwai horar da jami'an hizba inda shugaban hukumar ta Hizba reshen Kano ya bayyana cewa daga cikin kokarin da suke na inganta ayyukan 'yan Hizba akwai horar da jami'ai domin koyar da su yadda tsarin aiki yake ya ce za a horar da su akan aikin su dukkan ma'aikatu da jami'ai dama ana samun irin wannan kuskuren kwanan nan soji suka yi kuskure inda suka je hawan akan masu maulidi na biyu kuma ta akwai karatun digiri ko kuma diploma kan aikin hisba har ila da shek daura sanar da shirin da hukumar hisba ƙoƙarin karkashin jagorancin jagorancinsa take yi na kan makarantar horar da 'yan hisba ya ce za su dinga yin diploma karatun diploma ko nc e ko kuma digiri ma a makarantar sannan ya ce za mu yi ƙoƙari mu kafa makaranta mai suna makarantar horar da 'yan hisba wanda za a dinga yin diploma NC e har ma da digiri a kan aikin hisba sannan na uku ya ce akwai samar da sassa da za su dinga bibiyar aikin hisba da ƙarshe dai shirin malamin ya bayyana cewa hukumar za ta samar da ɓangarori biyu na doka da fasahar sadarwa ta zamani don bibiyar ayyukan hisba haka zalika ya ce dukkanin wasu kurakurai dai wanda aka yi za a yi ƙoƙari a ga an kuɓuce gaba domin bukar a ƙara maimaita su to Allah ya samu dace daga birnin tarayya Abuja kuma yankunan arewa maso yamma da kudu maso yamma na da kuma kudu maso kudu za su iya rasa damar tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa wannan ya biyo bayan sabon doka da ke yi majalisar dokoki wadda za ta dakile yunkurin yankunan musamman a shekara ta da da bakwai kamar yadda gidan jaridar nan ta punch binciko cewa za a tabbatar da dokar ce don baiwa sauran yankuna damar fitar da ɗan takara kamar yadda sauran suka samu dama dan majalisa mai wakiltar afa a jihar benue ojema ojetu shi ya gabatar da kudirin don gyaran fuska a kundin tsarin mulki doka idan ta tabbata za ta dakile yankunan wurin tsayar da dan takara wanda suka yi tun bayan da wadda makaraɗiya a shekara ta tara. har ila yau dokar tana neman baiwa yankunan arewa maso gabas da arewa ta tsakiya ta kuma kudu maso gabas da matsayawa tsayar da ɗan takara a cewar dokar duk yankin da ya samar da shugaban kasa ba zai sake samun damar ba har sai saurin yankunan sun samu damar shugaban kasa wannan zai baiwa saurin yankunan uku damar samun shugaban kasa wanda ba su taɓa samu ba tun daga shekara ta 1999 daɗi da ƙari gwamnonin jihohi ma dole su za su bi tsari inda kowane yanki ko mazaɓar tarayya za ta samu damar fitar da ɗan takara kamar yadda gidan jaridar na Naija News ya kawo wani rahoto har ila ɓangaren sanatoci ma dole kowane yanki a mazaɓar a ba shi damar tsayar da ɗan takarar sanata ba tare da tauye masa haƙƙi ba. Ta ma sa a nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. amma kafin nan da Allah ya musu ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa